rahotanni da ke fitowa daga hanyar lagos zuwa ibadan na nuna cewa ya zaka mutane tara ne hukumomi suka tabbatar sun rasa rayukansu yayin da motoci fiye da hamsin kuma suka kone sakamakon faduwar da wata tankan mai ta yi hatsarin ya uku ne dai a lokacin da birkin trailer tankin mai da ke shaƙe da man fetur ya lalace wata kuma ta dinga baya baya har ta fara dukkan motocin da ke binta mr hajinus ameje shine babban kwamandan hukumar kula da hatsar. ta Najeriya reshen jihar Lagos. Um, by the time the uh, dust settled, we counted about uh, 54 vehicles that were burnt and um, we were able to recover nine bodies uh, burnt beyond recognition. Ya ce bayan da kura ya lafa akalla motoci hamsin da hudu ne suka kone kurmus yadda kuma muka gano wasu waki na akalla mutane tara su ma ba iya gane su. A cewar jiran manajan hukumar da ke kula da ba da agajin gaggawa na jihar Lagos Mr. Adesina Timiyu akalla akwai mutane biyu da aka kai asibiti da ke samun kulawar likitoci. To ko bai ke haddasa irin waɗannan hatsura Ibrahim Dogo tsohon direban tankin mai ne a najeriya wanda kuma ya dora alhakin irin wannan hatsara a kan wasu daga cikin direbobin tankokin mai ko kuma manyan motoci a kasar wallahi wani direbobi su adalai saboda inda ana kontrol din duk mai mo direban da ya san motar sa ba ta da birki to kai shiga ko mm. kuma mai motar ne ta aje to direbobin ba su sai mutum ya ga yar da bari shi ko ya lallaba ne ta haka ne har yana ya zuwa ya lodi da uku. Daga abu ya kinta maka ka ga mota ba burki da rin da bashi da wallahi wani bi akwai ne. tuni dai hukumomin ba da agajin gaggawa da kuma kiyaye hatsarin mota suka fara aiki ga dangadan na kwashe motocin da suka kone tare da motoci da sauran jama'a za su ci gaba da wucewa akan wannan hanya da ya tashi daga lagos zuwa ibadan da kuma sauran jihohi na arewaci da kuma kudancin najeriya babban ya jibrin mai amurka daga lagos